Assalamu alaikum barkanmu dai ga yadda ake yin rijista da Bubble Coins wannan sabon mining ɗin wanda yake kamar game ɗin nan so da ka taɓa link ɗin za ku ga yana sacin kamar haka so zai kai ka ainihin cikin site ɗin nasu so yana buɗe ma zai ka ka nan gurin so sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta connect with X so amma bari mu yi ƙasa za ku ga wato tsare-tsarensu da dai sauran abubuwa da suke da shi a wannan mining din, so za ku ga akwai su gyama-gyamai ne abubuwa ne dai da yawa wanda in mutum ya shiga zai iya shiga duk da kansa ya duba so ba sai mun yi wasu abubuwan da yawa ba saboda kan bidiyon ya zo ya tsayi so kawai dai na ɗan yi scrolling ne ƙasa saboda ku ga sauran abubuwa da suke a ƙasa na san wasu kawai in suka shiga za su yi ba sa shiga ƙasa su duba site kawai sai dai su tafi direct so da ka dawo nan sama ga guri nan da aka rubuta connect with x so za ka taɓa shi sai ka fara yin connecting da twitter account ɗinka so da ka taba zai tafi yana satin zai nuna ma wajen authenticator ɗin nan so sai ka ɗan jira shi nan ya ce verification successful so da ya gama zai rubuta sign in kawai sai ka taba wajen verifying ɗin nan i am not robot sai ka taɓa shi so da ka taɓa shi sai ka taba wajen connect with ɗinnan nan so kawai zai tafi ya ma connecting da x ɗinka so gashi nan na taba shi kamar yadda kuke gani so bayan ya je ya gama ya yi connecting zai kara kawo ka nan gurin inda za ka taɓa wajen da za shiga ka sa email ɗinka so sai ka shiga ka sa email ɗinka da kake so ka yi amfani da shi so ya danganta idan kana da email da yawa za ka iya scrolling ka nemo shi ko kuma ka sa shi so shi nan kawai sai ka taɓa wajen save ɗin nan so da ka taɓa wajen save ɗin nan so za ka ɗan ƙara jiransa zai ƙara tafiya zai ƙara kawo ka wajen grant access ɗin nan kawai sai ka taɓa authorize za ku ga ga ƙasa na an rubuta authorize kawai sai mutum ya taɓa shi so da ka taɓa shi za ka ga ya kara kaka wajen powering of ɗinnan nan so sai ka dan jira shi so zai nuna ma in yayi connecting so da yayi connecting a sama zaka ga handle ɗinka na twitter ya fito nan kuma wajen menus ne zaka iya shiga ka ga sauran abubuwa so za ku ga 00 ne tunda yanzu nan na rijista ban yi komai ba so akwai tax da yawa da ake yi waɗanda an kai wannan tax ɗin shine kuma za ku jira sai kuma in an samu wani update ɗin so ga wajen inviting nan ko da yake yana nan a wajen tax ma in muka shiga so za ku ga gashi nan a nan gurin za ku ga an rubuta tax so waɗannan su ne tax ɗin da mutum ya kamata ya fara yi bayan mutum ya yi rajista so za ku ga ga nan so bayan wannan za ku ga wannan na ƙasa na farkon nan wajen inviting ne in ka taɓa shi za ka ga link ɗinka ne da za ka kwafa ka je ka inviting in ka inviting sai ka zo ka taɓa go so sai wajen wannan handle ne na twitter da za ka shiga ka yi following so duk tax tax ɗin ma yawanci yawanci following ne za ka je ka yi wasu a twitter wasu a facebook wasu a instagram da yawa dai za ku yi ta shiga gashi nan bari na ƙara shiga wannan shi ma na yi so kun ga yanzu na yi tax guda biyu sai ka taɓa claim bayan ka shiga ka je ka yi tax ɗin kamar yadda suka faɗa in following ne ka yi in liking ne ka yi in kuma share ne ka yi duk dai abin da suka faɗa in ka je ka yi kawai sai ka dawo sai ka yi claim so gashi nan yanzu na yi guda biyu so gashi nan zan ƙara shiga wannan na yi so sabida yana da yawa tax ɗin dole sai dai na katse bidiyon in na ƙara yin wasu da yawa sai na zo na ci gaba so za ku ga wannan shi ma gashi nan na shigo na yi claiming so za ku gansu da yawa kun gansu nan so a ƙasa duk wanda ka gama za ka ga a ƙasa sun ma good sa so kun ga waɗannan da suka yi tikin tikin ɗin nan na riga na gama su so a haka haka mutum zai shiga ya yi ta yin tax tax ɗin nan so waɗannan tax ɗin su ne kowa zai shiga yayi so kun ga yanzu har na samu point guda dubu shida so a haka a haka a haka mutum zai shiga yayi ta yi har ya tara points ɗinsa so mun gode da sauraron mu so insha Allah za mu ci gaba da kawo muku airdrop da kuma sauran mining insha Allah mun gode